tara ga watan sha'aban hijira annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama na da shekara 1435 daidai da bakwai ga watan jun shekara ta 2014 wannan shine kaset na goma sha shida daga cikin jeren giyar kasusuwan karatun littafin fatwal hamawiyatul kubra asalin littafin fatwal hamawiyatul kubra tambaya ce aka rubutowa shekul islam ahmad ibn abdulhalim ibnu taimiyat al-harrani Allah ya ji kanshi da gafara daga garin Hama na ƙasar Suriya a inda ake tambayan shi ana neman ƙarin bayani da fatawar shi dangane da yadda ya kamata a fassara ayoyin Alƙur'ani mai girma da hadisan Annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama waɗanda suka zo suna ba da labarin siffofin Allah maɗaukakin sarki a inda ibn taimiyya ya ɗauki sa ya rubuta wannan ainihin littafi mujalladi guda tsakanin sallar azar da la'asar wannan littafi babban malaminmu a sheikh muhammad al'awwal adam al'albani rahimahullahu wa afsaha janalahu ya karantar da asalin matanin littafin a cikin kasusuwa sama da guda casa'in a inda kuma malam albani ya dawo yana karanta wannan mukaddima wadda babban malami Dr. hamad ibn muhsin tuwaijiri ya yi ma wannan bugu na maɗaba'a ta maktabatu darul minhaj ya yi wasu karatuttuka Allah ya kawo ƙarshen rayuwarsa sakamakon kisan gilla da wasu 'yan ta'adda suka yi mushi muna fata Allah ya ji kanshi da rahama Allah ya sa ya huta Allah ya yi yaukake zuriyarsa Allah ya karɓi shahadarsa shi da Abdullahi ɗansa da matashi Umma Abdulbar idan da masu sauraro ba su manta ba shine muka zo muka ci gaba da wannan karatu daga inda malam ya tsaya har muna ta tafiya dai muka kawo wato inda malam hamadu tuwaijiri yake mana magana dangane da mawqiful mutakallimina min hazal kitab waɗannan karatuttuka da muryoyi da hotuna ga baki ɗayansu mallaka ne na makarantar darul hadisi salafiya wanda ke nan zaria a nigeria kuma suna ƙarƙashin kariya ta 'yancin mallakar ainihin wato ababen fasaha na copyright don haka ba a halasta ma wani mutum ko wasu kungiya ko wasu jama'a su ainihin wato sarrafa waɗannan ainihin resources ba ta kowace irin hanya ta gargajiya ko ta zamani ba tare da rutaccen izini daga wannan cibiya ba mun gama wannan fasli da malam hamadu tuwaijiri yake ta magana a cikin fasli na uku na biyu kenan mun kai karken inda ya mana magana game da matsayin almutakallimin 'yan alwujudu matsayinsu game da wannan littafi da irin yadda suke da ainihin wato muguwar gaba da babban ainihin al'amari da suka ɗauka wa kansu na ƙoƙarin yin raddi da kawo shubuha da makamantansu duk mun ji bayanan da yi dalla-dalla yanzu za mu tashi a faslu salis alfaslu salis a shafi na casa'in da takwas inda malam ya ce dirasatu ba'adi masailil kitab zai yi dirasa wato tattauna wasu daga cikin matsaloli masail wato matsalolin da aka tattauna a littafin nan malam hamadu tuwajiri zai musu ainihin wato karatu haka a tattakaici dr hamadu tuwajiri ya ce laƙa dishtamal kitabu ala masaila idda littafin fatuwal hamawiyatul kubra yana ɗauke da maganganu mabambanta waɗanda aka tattauna a cikin khasatan fi ma ya ta'allaku ببعض المسائل التي وقع الخلاف فيها بين أهل السنة والأشاعرة musamman matsalolin da suke an samu saɓani tsakanin ahalus sunna da asha'ira dangane da waɗannan matsalolin Wazalika zalika abin da ya faru kuwa li'annahumul na fi hadhihi al-futiya me yasa aka samu matsaloli sun yawa waɗanda akwai saɓani game da su tsakanin ahalus sunna da asha'ira saboda dama asha'ira su ake wa nufi da yin wannan raddi su ne target audience haza na ولهذا سأتناول في هذا a hannun أهم ya ce don haka zan yi kokari na tattauna a wannan faslin mafi muhimmanci daga cikin rigingimu da suke kawowa don rikirkita gaskiya dangane da waɗannan matsala ma'ana a wannan faslin zai takaita ne akan matsaloli waɗanda 'yan asha'ira suka kokarin su kawo rigingimu dangane da su don su rikikita gaskiyar da ke cikin mas'aloli na siffofin Allah maɗaukin sarki alkhabariya mura'iyan fi zalika kullihi ijaza qadar al-imkan yace duk abin da zan faɗa kuma anan zan yi kokarin na ga cewa na takaita gwargwadon takaitawa wa aqtatimu hadha al-fasl wa aqtatimu hadha al-fasla bi ilqa'i ad-dawi ala mas'alati al-jam'i bayna nusus al-ithbati uluwi wa nusus al-ma'iyya yace kuma a karke zan yi kokari na kawo na ƙara haske dangane da Matsala ta haɗa tsakankanin nasoshin cewa Allah yana sama da kuma nasoshin da suke nuna cewa Allah yana tare da halittu domin kullum su a sha'ira ɗin abin da suke ƙoƙarin yi shine su rikirkita nasoshi wanda suke ƙarara nusus ne la tahmilu ta'wil la tahtamilu ta'wil game da cewa Allah yana da siffa ta uluwi sai su rikita waɗannan nasoshi da wasu nasoshi waɗanda suke suna da ihtimalat kala daban-daban suna da fassara suna da wujo da za a ɗauke su su ne nasoshi masu cewa Allah na tare da halittun shi wa menene wasu waqtarib ma ya yakunu min najwa salasatin illa huwa haka ire-iren waɗannan ayoyin to zai ɗauki waɗannan ayoyin waɗanda su ne a asha'ira ya kuma haɗa su da waɗancan wanda su ne nasoshin cewa Allah yana da siffa ta uluwi ya fassara wa musulmai su yadda zai zama babu rikici tsakankanin nasoshin kaga daga nan duk sanda ka ji wani shedanin malami yana faɗa maganganun zaka iya gane cewa ga fuskar da ake fassara nasoshi bisa tsantsar adalci na ainihin ilimi wallati ta'arrada laha shehu shaykhu fi nihayati hadhihi al-fatwa wadanda kuma dama shi ma ibn timiya ya ainihin yi magana akan waɗannan nasoshi a ƙarshen wannan littafi na al-fatwa al-hamawiyyah al-kubra bayan wannan ita ita ce muqaddima sai malam yace alif mas'ala mai lamba alif ita ce uluwullahi ala khalqi daga cikin abinda yace dama zai magana shine sabani ko kuma mas'alolin da asha'ira suke da sabani game da fatawan musulmai akai to akwai cewa Allah yana da siffa ta uluwi akan halittunsa karkashin wannan alif din sai malam ya kare yin lamba da cewa wahid na ɗaya a ƙasan wannan ƙabiya akwai ta'ariful uluwi fil lugha menene ma ma'anan al'ulu a cikin harshen larabci madatul aini wallami wal harfil ma'utal ya an kana awawan aw alifan tadullu ala sumui wal irtifa malam hamadu tuwajir yace madda wato al madda lugawiyya yake nufi anan akwai abin da ake ce ma a cikin wato ilimi na lexicography ilimi na ainihin alma'ajin su ne akwai mawad su ne asalin abin da ake kera magana da su su asalin aswat din kowane sauti waɗanda muke da su misali a larabci da aka sani 28 to duk sanda aka ciri guda ɗaya biyu uku aka haɗa su a wuri guda za su ba da wani ainihin form wata siffa ta kalma shine misali a ce kafin za'id ba za'id ta shine zai baka yusawi ka ta ba to waɗannan guda ukun ka ɗin da ta da ba su ne madda ba san me sunansu da hausa ba su ne asalin kayan haɗin ko kayan haɗin da ake haɗa kalmar da su ginshiki thank you very much na gari ya ɗaukar ma'anar kalmar ginshiki to ginshiki kuma amma shine stem wanda kuma yana da tashi ma'ana a cikin wannan ilmin shine asalin wato al-mushtaq minhu inda ake tsakuro kalma to duk sanda aka hada su akwai hada-hadan da ake musu waɗanda suke sune al-usulul mu'tamada firkif waɗanda suke da ma'anoni waɗanda dole duk wata ma'ana ta zama ta ta zama reshe daga waɗannan su ne alma'anin awwaliya akwai kuma al-ma'ani alma'ani sanawiyya ma'ana duk sanda aka misali kalmar ra'as misali ra'un hamza sinun duk sanda ta zo a larabci to tana nufin wani abu wanda yake akan gaba tana nuna abu na gaba wanda akwai wasu saura a bayan shi duk wata ma'ana da za a ba shi wadda ba wannan ba to ma'ana ce sanawiya isa secondary meaning to shine yake ishara a nan cewa duk inda aka samu harafin ainun za'id lam su biyun nan sai aka ƙara musu kuma harafin illa ko ya'un ne ko alifun ne ko wawun ne ma'ana a ce ala ya zama alif ko ali ya zama ya'un ko alu ya zama wawun duk da aka ƙara musu ɗaya daga turuful illa din nan to ma'anar shi da za a fara fahimta ta farko ita ce ɗaukaka da abu wanda yake ya cira ta akan saura mun gane ya ɗauko abin tun daga asalin ainihin wato ma'anar maddal lugawiya ne wannan ya daga cikin abinda ake cewa makayisun loga kamar yadda Suyuti ya ta bayani a kansu a cikin littafin Al-Muzhar da kuma inda shi ya ɗauko nan shi shine daga Malam Ibn Faris malamai ne waɗanda suke sun yi harshen Larabci hidima hidima ba kankanuwa ba wato abin da ya faru shine jama'a bayan da musulunci ya zo ya kawo alkur'ani mai girma da larabci wani yare ne wanda duk da yana da fasaha da ƙwarewa wajen iya zance da mutanen larabci suka yi larabawa suka yi amma Allah ya yi su wasu gidadawa ne da ba su ɗauki al'amarin yaransu da muhimmanci ba ma'ana suna rayuwa a jahiliya ga yaran yare ne wanda yake ya kai matuƙa har al'ummomin da suke kewaye da su suna ƙoƙarin kwaikwayon yaran saboda ɗabi'a shine ko akan bi yaran algalib ne almaglub ya yattabi'u al-ghalib shine ka'ida dama a ainihin a mujtama shine wanda duk aka galabaice shi aka ci nasara akan shi to zai bi wanda ya subjugating din shi a ka'ida zai dinga kwaikwayon shi ka'ida kenan kamar yanzu da mutane tunda turawa sun galabaice mutane ko kaki ko kaso sai ka kwaikwayo su bi wa'ayin aw bi ghairi ko da consciousness ɗinka ko ba da haka ba sai dai kai kai taka nan me zaka koya me zaka kyale musu ko da gwargwadon yadda kake fahimtar rayuwa ko kake da hankali ko baka da shi to a lokacin larabawa suna rayuwa da yarensu mai nagarta wanda yare ne a lokacin ma akwai mamaki a ce ya zama mutakamil haka ya cika a irin wannan rayuwa amma ba su damu da shi ba da aka ba sa rubuta komai game da shi ba sa nazari ko bincike game da shi ba su ƙoƙarin bibiyan wato abin nan ta tsawara linguistic development ne ke faruwa gare shi babu ruwansu da lahani wanda bai bayi gwarawa da suke koyon yaren suke yi kamar bayi da suke zaune a ƙasar larabawa ko baƙi musamman mutanen indiya a lokacin da mutanen afirka waɗanda suke zuwa kasuwanci ƙasashen larabawa babu ruwansu kowa yana yin yaren yadda ya ga rama amma ba su damu ba abin da kawai za su damu shine idan balarabe nasu ya kuskure shine kawai damuwarsu wanda za a yi aibata shi da shi to yaren yana nan a haka Allah cikin hikimarsa dama shi ya tsara yaren ya zama haka dan in larabci ya zo amin ƙur'ani ya zo ya zai samu yare wanda yake akwai platform na linguistic platform wanda zai zauna a kai babu matsala shine duk mutanen da ke zaune a wannan yankin suna fahimtar yaren da ka zai zama lingua franca na ƙur'ani shine alluga as-sa'ida yaren da kowa ke magana da shi da ka sai kowa ya ji sauƙin fahimtar wannan saƙon ma fahimta ko to da haka ta faru sai ƙur'anin kuma da ya zo tun da littafi ne na Allah sai ya magana da wannan yaran da suke takama da shi fiye da abin da suke takama da shi na yaran ma'ana ya kai matuƙa wajen ƙure su da sanya su a kwana abin da ya fi birge su ma dama su shine zubin yaran don ai sun ƙaryata ma'anar cewa Allah ɗaya ne cewa akwai lahira cewa akwai hisabi duk sun karanta waɗannan amma a lokaci guda kuma zubin zancen yana burge su wannan shi yake shi yake tirsasa musu ma wasu musulunta ina fata mun fahimci wannan to bayan shudewa waɗannan zamuna na farko sai zama waɗanda ma za su iya fahimtar ƙur'anin ya zama aiki wa mutane domin waɗancan ma da suka rayu da ƙur'ani kai tsaye sun fahimce shi ne da gwargwadon abin da Allah ya kaddara musu babu wanda zai iya claiming cewa yana da comprehensive understanding na saƙonnin da ƙur'ani ke ciki sakonnin da ke cikin Qur'ani so don haka sai aka samu malamai musamman a zamanin daula ta umawiya ƙarshe-ƙarshen ta daula ta abbasiya farko ta, sai malaman larabawa da wasu ma waɗanda ba larabawa ba ne suka dukufa wajen ƙoƙarin tattara madda al to inda wannan aikin ya zo kenan kokarin bari a yi abin da ake ce ma ainihin wato linguistic demography shine abu gari gari ƙauye ƙauye ƙasa ƙasa ta larabawa a yi fieldwork a tattara ya larabawa suke faɗan haka kalma kaza in sun faɗa me suke nufi da ita su ibn faris sun yi wannan su imam shafi'i yayi su a khalil ibn abd farahidi sun yi haka su farra su kisa'i sun yi yawo a cikin garuruwa da ƙauyuka suna ta sauraren larabawa suna rubuta abubuwan da larabawa suke faɗa da yadda suke faɗansu da ma'anarsu duk don a yi ƙoƙari a fassara alƙur'ani a fahimce shi daidai wannan shi ya kawo duka waɗannan kinkima kinkima littafan na lokal arabiya a waɗancan zamunan irin littafan ainihin alkitab na sibawaihi irin kitabul ain na shi ainihin wato malam khalil ɗin irin littafan ainihin wato su a ah, a kisa'i da suka yi akan ikhtilaful qur'an da waye waye ga sunan qira'at da makamantansu da haka lokacin za ga malaman qira'at sune malaman lugar arabiya dama ba irin yanzu bane da za ga yan luga daban da malaman qur'ani galibin su waɗannan makarantan malaman harshen larabci ne to a lokacin ne suka yi ma larabci duka waɗannan hidimar ta ilmomi game da ilmomi na kimiyyar harshe linguistics ilmomi na kimiyya da ke alaƙa tsakanin harshe da al'umma abin da ke cewa social linguistics kenan ilimi na tarihin shi kan harshen historical linguistics ilimi na semantics na ma'ana ma'ana kalmomin shi kan shi suka rubuta ma'ajin wato dictionaries waɗanda za a dinga bi wajen fahimtar kalmomi da makamantansu kamar shi alkhalil ibn ahmad al-farahid yana da kitabul ain wanda kamus ne yana daga cikin ajaibud duniya har yanzu turawa masana harshe suna mamaki yadda za a ce mutumin da ya rayu a wancan zamanin wanda su agunsu zamanin wani dark age ne suke tsammani ya aka ya iya fito da wannan format na dictionary wanda har yanzu su ba su kai kanshi ba to kaga dakikanci ya ja musu wannan a wurin su ne suke ganin wai shekara dubu da ya wuce da ɗari biyu ko makamancin haka wai dark age ne saboda a lokacin babu shakka turawa suna cikin darkest age ne ma ba wai dark ba kawai don su gaba ɗaya hasken annurin ilimi ma bai dawo gare su ba sai yan shekarun nan nan kusa shekara ɗari shida zuwa makamancin haka amma da babarik rayuwa kawai suke to da haka sai suna ɗaukan makayis suna auna makayis ɗin ƙasarsu suna wa wata ƙasa duk sanda ka ɗauki awon igiyar garinku faramita ɗin abin da ke faruwa a garinku ka auna wani waje wani shan da garinku dole a samu ahkam wanda suke za'ifa irin abin da suke wa annabi kenan sallallahu alaihi wasallama suke zalunta kansu zalunci ilimi su dauki abin da ya faru a kasar su da irin hukuncin hukuncen da suka yi ma mutanen kasar su dangane da cin amanan mata misali da cin amana yancin al'umma da rashin hankali sai su auna zamanin annabi da wannan zamanin su auna zamanin farkon musulunci abinda suka yi mutanen su hukunci game da mata sai su yi musulman farko hukunci irin wannan domin su a ƙasarsu an cuci mata an cuci mata cuta ta ƙarke wadda da suka dawo sai suka ba mata kuma mukami mukami na ƙarke ya zama mata ne ke da komai yanzu a ƙasar turawa duk wani alfarma tana hannun mata yanzu don in ka sake kai aure a ƙasar turawa ka ka gama yin kuskure kuskure na ƙarshe da ka shine kai aure mata za ta mallake maka komai baka da yanci to sai suna yi irin wannan awon igiyar ga zamanin musulunci sai su ce to kaza ne kaza ne sisa suke hukunce hukunce marasa kyau amma a cikin su ana samun masu hankali wanda suke nuna musu cewa wannan kuskure ne kamar wata mata da muka faɗa ran nan Karen Armstrong wata marubuciyar littafin The History of God tana da dan hankali gwargwadon nata irin na kafirai wajen fahimta waɗannan abubuwa tana rubuce-rubuce sosai a columnist ce a jaridar Guardian ta kasar Ingila tana raye har yanzu so ire-iren waɗannan za ga suna da ɗan nasu gwargwadon hankalin Allah yana musu wata ilhama saboda suna da ma'aunai na gaskiya na ilimi domin kuma ma'aunai scientifically duk ɗaya ne to wani lokaci sai ka je sun yi magana kamar ma musulmai ne su Allah yakan kimsa musu wannan dan gaskiya ta bayyana har a hannun abokin gaba wanda ita ce kuma take bayyana tsantsar gaskiya ko wal haqqu ma shahida bihi al adu to a takeice shine ya fara mana da irin wannan bayanin duk wannan dan mu san cewa jama'a ilimi na gaskiya yana cikin addinin musulunci ne duk waɗannan ilimin boko akwai su a cikin musulunci abinda kawai ya faru musulmai ne na baya suka zo suka zauna kawai zaman shan shayi da biye wa duniya kenan har sai kafirai suka ɗauki ainihin kambu na ilimi yanzu suke suke ainihin gogore da shi suka bamu mu kuma sai dai kawai muna ta alfari da almajid al addari abinda ake cewa past glory kawai sai dai mai ta alfari da cewa ai da mu ke da kaza da mu ke da kaza abu makin ciki ne ma mu tsaya mana wannan alfarin da kamata ya mu sake mikewa mu kwato kayan mu Allah shi kyauta to shine yake wannan bayani yake cewa walahu wal uluwi yutlaqu ala iddati ma'ani shi uluwi wata magana yace ya ciro ta a cikin tafin mu'jamu maqayis al-lugha ibn faris a mujallad na 4 shafi na 112 uluwi zati ana itlaqin wannan wato kalmar uluwi akan ma'anoni da dama akwai uluwi zat jiki ya zama yana sama az-zat anan jiki wa minhu qawlu imri'il qais daga ciki akwai cikin wannan magana akwai magana mai da yake cewa mikarrin mifarrin muqbilin mudbirin ma'an kadal mudi sakhrin hattahu sailu min ali yace mikarrin yana siffanta dokin sa ne yace mikarrin mai yawan maimaita taku ne shi mifarrin mai yawan gudu muqbilin wanda yake yin gaba mudbirin yayi baya ma'an duka a lokaci guda yake yin waɗannan abubuwan wane mutum ibnul qais kenan wannan daga cikin mu'allaka Sani ko yace kadal mudi sakhrin in baka fahimci wannan magana ba sai ma kwatance yace kadal mudi sakhrin kaman mulmulallen dutse ne haqqahu sailu min ali wanda ruwa yake gangarowa da shi min ali daga sama to kaga al'ulu din ma'ana uluwul zat zatul jalmud dutsen jikin dutsen yana sama da inda yake gangarowa to wannan yana daga cikin inda aka samu ma'anar al'ulu zati a cikin larabci kuma kaga tun jahiliya ne kuma ibn su dai ba wanda ya sai musa, authority din shi kasancewar shi authority game da larabci domin irin waɗannan ma'ani din ma galibi a gurin shi aka fara jinsu, ga karanta za ga malaman adam kamar malam da ikatul farid ibnu abdurrabihi al-andalusi yi magana akan ma'ani waɗanda mawaƙa suka kwaikwaya daga imul qais daga ciki har da wannan cewa irin wannan kwatancen ma agun shi kai aka fara jin shi mawaki ne wanda Allah ya mishi baiwar waƙa kusan a ce babu wani mawaƙi a tarihin gaba ɗaya larabci wanda ya kai shahararsa da yawan waƙoƙin shi da hikimarsa musamman in aka kalli zamanin da ya rayu da irin kuma inda ya samu kanshi sai dai babu ainihin wato <clears throat> cikakkun bayanai dangane da wasu abubuwa da suka shafe shi saboda kasancewa zamani ne mai tsawo suka rayu amma dai akwai rubuce-rubuce da dama a kai waɗanda mutane da suke karatu larabci sun san su wallahu ala wa yuqalu ala fulan aljabal ana cewa ala fulanun aljabala wani ya yayi ala akan jabal mai kenan idza raqiyahu in ya hau kan dutsa kaga shi ma ulu zat kenan idan jikin shi na saman dutsa to ya samu uluwi akan dutsa wa yutlaqu ala uluwil qahr sannan akan sanya kalma a uluwi da ma'anan uluwul qahr wanda yake wato shi kuma ma'anan shi ba ma'ana ce irin waccan physical da za a iya ganin abu a saman wani ba a'a ma'ana ce wata take abstract uluwul qahr shine ya zama ɗaukaka ta tirsasawa kana sama da wani a mukami ko kana sama da shi a wayau ko kana sama da shi a arziki ko a shekaru kayi uluwi akan shi amma ga wannan uluwin ba za a gan shi ba wanda wannan wa yadullu alal azama shine irin wanda ke nuna girma wa tajabbur da kuma wato tajabbur shine compelling iya tirsasa mutum ya wani abu idan a ma'aikata shugaban ma'aikatan yana da uluyi akan mutanen shine yana da kahari a kansu zai ce ku yi kaza kar ku yi kaza zai ba wani kwai zai sallami wani daga aiki ko ya dakatar da shi kuma dole a yi tanfizi na waɗannan awamir ɗin me kenan yake da shi uluwi wanda yake ma'anawi ina fata mun gane wannan wa minhu ta'ala irin shine inda Allah yake cewa tilka darul akhiratu naj'aluha lil ladina la yuriduna uluwan fil ardi wala fasada wannan ita ce shine gidan lahira wanda muka kirkire shi za mu ba da shi ga waɗannan mutane waɗanda ba sa son ba sa nufatan su zama sun samu uluwi a nan duniya wala fasada kuma ba sa nufin barna to uluwi a nan menene shin ba sa so ne su ga suna kan gidaje dogaye ko kan duwatsu a'a ba su so su zama suna tirsasa mutane a rayuwa su zama suna da jabberanci akan mutane kaga uluwi a nan ma'anawi ina fata mun gane ai takabburan fil ardi ba sa son su zama suna da girman kai a duniya wannan aya ce a cikin sautul qasas ayata 83 ala sannan ana kuma lissafa har daga cikin ma'ani na kalmar uluwi shine ulul qadr daukakar daraja wal uluwu fil umum yutlaqu ala al-irtifa'i wa huwa duddu safal yace a takaice dai shi lafazin uluwi gaba daya ana idlaqe shi ne akan daukaka kuma aka san shi shine rankwafa yin kasa to kaji duk waɗannan maganganu da ya gama sai ce a karanta lisanul arab a cikin mujalladi na goma sha biyar shafi na tamanin da uku zuwa tamanin da ainihin bakwai da kuma al-mufradat lirragib na al-imam ragib al-asfahani a cikin mujalladi na a cikin shafi na ɗari uku da arba'in da biyar da kuma tahzibul lugha lil azhari a cikin mujallad na uku shafi na ɗari da tamanin da uku zuwa da takwas da bakwai amin da kuma al-mujamul wasit a cikin mujallad na a cikin shafi na 625 da tasarrufin da tasarruf sai dai waɗannan a marza'iya da mala yake ban sani ba a wani manhaji ya yi su amma a zamanance jama'a manhajin da ake amfani da shi wajen marja'iya wajen yin referring to dictionary to ya sha bamban da abin malamin ya amfani da shi ana da kaga gan shi a wani waje ya bambanta akan yi ishara ne zuwa ga entry zuwa ga entry uh, shine uh, al-madkhal kenan misali da sai ce a duba lisan al-arab madatu ala a duba uh, ragib al-asfahani madatu kaza da haka ake ishara saboda dictionary yakan tafi ne da mawadin in kana buɗewa zaka ga a saman kowane shafi akwai kalma a farkon shafin da kalma a ƙarshen shafin sannan nuna maka cewa daga wannan kalmar zuwa wancan su ne a nan da gwargwadon irin logical arrangement na kalmomin dictionary wanda galibin sukan tafi ne yanzu a zamance a alif ba'i ko kuma a bajadi da gwargwadon haka to kuma musamman shi lisanul arab shi kuma yana da wani sirri na musamman wajen kalmomin shi kuma kalmomin shi babukansu suna zuwa ne da haruffan ƙarshe ma'ana in kana neman kalmar wajada ba za ka neme ta a babu luwawi ba a babu dal za ka neme ta duka yana haɗa kalmomi ne wanda suka ƙare da harafi iri ɗaya a babi guda shi Allah ya ji kan mala albani Allah ya sa ya huta ya sha magana akan cewa in za ka karanta littafi kowane iri ne karanta muqaddima in ba ka ba duruduru kawai za ka yi ta duk ma'ajin ɗanan ga munan da su anan in ka ɗauka baka karanta muqaddima baka san ƙa'idar shi ba to sai ka kusa wuni anan baka ga kalmar kataba a cikin shi ba sai ka sai kai saci ma baka ganta ba saboda baka san yaya sirrin mai littafin mai tsara ba ko so haka dai ake yi a takeice waɗannan duka ga sunan a cikin ainihin wato ka'idoji na waɗannan littafai insha Allah a cikin mukaddima din su an karanta za a gani Allah ya sa mu dace sai ce saniyan bayan da ya gama wancan awwalan tariful ulul al lugha sai kuma ya ce saniyan na biyu mazahibun nasi fil ulu mazhabobin mutane ma'ana mutane anan malamai waɗanne irin mazahib suke da shi malaman da suke magana a cikin musulunci dangane da qadiyya ta al'ulu yace tahriru mahallin niza zai magana farko tukuna akan menene asalin wurin da ake rigima a kai menene asalin bone of contention ina ne inda ake da saɓani game da matsalar uluwi la khilafa baina jami'il firaq fi isbati uluwil al-qadri wa uluwil al ya ce babu saɓani tsakanin dukkanin ƙungiyoyi wanda suke danganta kansu ga musulunci dangane da tabbatar da cewa Allah yana da ɗaukaka ta alƙadari da kuma ɗaukaka ta tirsasa wa halittu cewa yana sama da halittu wajen darajarsa da ɗaukakarsa da kuma shi ne ke dabbara rayuwarsu wa inna man niza'u fi isbati uluwi zat to kaji wannan shine mahallin niza me ake da rigima game da shi game da tabbatar da cewa zatin Allah shin yana saman halittu ne ko baya saman su kowa yadda cewa da mulkin Allah da ɗaukakarsa da darajarsa da iliminsa da arzikinsa duka yana saman na halittu babu wanda yake jayayya game da wannan daga cikin mutane da ke danganta kansu da addinin musulunci amma inda rigima take shin Allah madaukin sarki mahaliccin halittu yana ina shine muhallin rigima din malai ce ka karanta littafin muktasarus sawa'iq a cikin mujallad na ɗaya shafi na ɗari biyu da saba'in da biyar idan to don haka falkhilafu bai na ahalis sunnati wa mukhalifihim saɓani tsakanin ahalis sunna da waɗanda ke saba musu akan wannan mas'ala fi wasfihi ta'ala bi uluwi zat ya faru ne dangane da siffanta Allah madaukakin sarki akan cewa zatin Allah madaukaki ne wali hadha iftaraku fi hadha aljanibi ila tawa'ifa wa firaq don haka mutane suka ainihin yi saɓani suka rarrabu ta wannan fuska zuwa ga ƙungiyoyi da ainihin wato tafarki mabambanta a hammuha wa mujmaluha arba'atu aqwal mafi muhimmanci daga cikinsu su ne ƙarƙashin wato maganganu guda hudu a dunkule alƙaulul awwal magana ta farko daga cikin ra'ayoyin mutane malamai masu danganta kansu ga musulunci dangane da ulu zati ta'ala anna Allah laysa fawqa al-alam suka ce Allah baya saman wannan duniya wala fawqa arshi arsh kuma Allah baya sama al-arsh walaysa hunaka shay'un fawqa al-alam aslan suka ce babu wani abu da ke saman duniyar nan gaba ɗaya babu wani abu wa za qaulul jahmiya wannan shine mazhabin jahamawa wal mu'tazila da mu'tazilawa wal falasifatu an da kuma falasifa waɗanda suke kore ma Allah sifofi gaba ɗaya wal qaramitatul batiniyya da kuma qaramitawa batiniyawa wa huwa mazhabu tawa'ifa min mutaakhir ash-sha'ira shine kuma mazhabin wasu daga cikin ash-sha'ira yan baya baya to kaji dai waɗannan gasunan ƙungiyoyi ne gaba ɗaya na bata jahamawa mutanen jamu dan safwan sune irin waɗannan masu cewa Allah bai da kaza bai da kaza gasunan duk gasunan suna tafsiri a ƙasar nan mu'tazilawa sune waɗannan masu ƙaryata duk abin da ba sa gani su ƙaryata masu cewa karya ne aljani bai shiga jikin mutum saboda ba sa ganin shi wannan mota zilanci ne akwai su a nan akwai su a nan garuruwanmu na musulmai masu ainihin wato tawilin duk wata kalma ko wata magana da take cewa shaidani aljani za su fasara su ce a kadari ake nufi kadari ake nufi shine shaidani babu wani shaidan su ne zilawa? masu waɗanda suke ban tafarkin su zama shari akwai kuma falasifa waɗanda su gaba ɗaya dama da falsafa suke aiki falsafa ita ce wai hikima ƙoƙarin komai za ka yi ka gano shi da hikimar kanka waɗannan falasifa nufat masu kore cewa akwai mahalici suna ganin duniya da kanta take halitta kanta komai shi ke juya kanshi da gwargwadon juyawarsa akwai kuma karamita albatiniya waɗannan wasu batattu ne wanda suka zama musulunci wata jaraba wata kansa a cikin gidan musulunci asalin tarihinsu daga wani mutum mai suna hamdanu karmat wani mai bauta ne jahili asalin da aka sami mai bauta jahili to barna da zai musulunci ta fi gyaran da zai iya kawowa Allah dai ji kammala albani mana ƙara fada ya sha fada wannan magana cewa ustazai ku tashi ku yi karatu kada kishin addinin ka ya rinjayi watan iliminka duk sanda kishin addini ya galaba akan iliminka to za ka yi kawo musulunci tangarda zaka iya zama wato wata kofa ta barna shine matsalar ta faru da waɗannan da ake cewa yan boko haram yanzu shi ne matsalar ta faru da galibin mutanen da suka shiga shi'a duka galibi zaka tara karancin ilimi ke kai su da kuma tsaba hamasa to wannan hamadanu Karmak kamar yadda ainihin wato malam al gazari ya ba da labari a cikin littafin fada'ihul batiniya ya ba da labarin asalin abin da ya faru asali gamuwa da wani zindiki fa wannan zindiki ya cusa mashi wannan muguwa ɗabi'a ta ainihin karamitsanci ta ake dangantawa zuwa gare shi su ne batiniya waɗanda suke ɓoye abin da ke cikin zuciyarsu game da addininsu suna bayyana mutane saɓanin haka kafare ne tsantsagwaransu suna da ta'addanci sun kashe malamai irin su imamul harwi su suka kashe shi da zarar malami ya wa'azi ya soke addininsu za su je su kashe shi an yi wani a cikinsu wanda ya samu mukami har ya dinga barna har makka ya shiga ya yi barna in fact sai da ya sace hajar al-aswad shi ne eh, mai sunan shi ah, abu tahir suleiman ibn hassan al-karmati karanta tarihin a cikin littafin ainihin wato tarihul islam na zahabi ba zan yi tana shekarar babbi dog amma dai ya shiga garin makka lokacin aikin hajji ana cikin aikin hajji ya je ya shiga ka'aba ya dinga kashe mutane yana yanka su yana tattaka su har ya hau kan ka'aba yana ihu yana cewa sai shi wane yana ja da Allah Allah ya halitta halittu shi kuma ya ta kashe su kiran da dinga kan shi kenan yana rubuta cikin tarihin eh, tarihul Islam na Bahabi ya dauke Hajar al-Aswad din ya tafi da shi garin su garin kasar Bahrain ta yanzu wajen shekarar dutsen wajen shekarar shi bakwai a hannunsu sai daga baya da bala'i ya bala'i musulmai suka sake kai mushi wato farmaki aka samu aka ci nasara akan shi aka kwato wannan dutse aka dawo da shi wannan bala'in duka suna shi da sunan wai su ma musulmai ne fa wai su ma musulmai ne to kaga waɗannan kansa ce a cikin musulunci kuma wai har suna magana akan aqida ina fata mun fahimci wannan shi yasa dole ne jama'a mu tsaya mu karanta tarihin musulunci fa dan mu san meye ma ya faru tukunna tun baya shi zai sa in wani abu ya faru yanzu ba za mu rude ba babu wani abu sabo da yake faruwa wanda ba a taɓa yin irin shi ko fiye da shi ba irin wannan kisa ɗin da ake irin wannan ta'addancin da ake da da irin rigingimunan da ake ba fa sababi bane ba sababi bane duk ga sunan a cikin littafin nan mal albani ya shafa da maganganun nan cewa mun tabiya da suke rayu suke wannan ayyukan na musulunci ba fa ana zaune lafiya ne lif irin yadda ake an shiga harami ibada kawai ake ba irin da misali ake zauna a maka kwanakin aikin haji ai kaga kowa wa man dakhalahu kana aminan ko kowa cikin aminci yake kawai ibada ake ana harkokin addini ba a taba fara yiwa ka ba tunda aka shiru na Umar kullun cikin rigima ake akwai sarki a nan cikin sayar alamin ba za ka tarihin shi sarki ne a Andalus wanda malaman kasar shi suka taba yin mitin suka ce sarki yana barna yana shan giya yana zina yana kaza bari su mai nasiha suka je suka same shi a wani bakin ruwa a ƙasar andalus a wani gida bakin ruwa malamai ne sun fi su ɗari shida tarihi yana nan a cikin nan suka je aka zauna da shi aka yi mitin nan aka gama ya ce to ina zuwa ku jira ne da ya fita kawai je kira sojojin shi kawai ce duk a yanka su a wurin aka musu yankan rago gaba ke ɗayansu aka ɗauki wasu aka watsa a ruwa duka malaman garin gaba ɗayansu kaga na jin ba taɓa wannan ta'addanci a ƙasar nan ba to haka irin haka aka ta kashe malamai aka ta kashe su aka ta yanka su wannan malamin mai ashafa ba yana karatu fa irin waɗannan yan boko haram suka suka kashe shi alƙabi iyad su da haka kullum abin sunna ce take wa turkal ayyamu nudawiluha bainan nas don haka dama duk wanda ya sa kanshi a wannan tafarki ya san cewa to akwai yiwuwar haka ta faru kenan don dama shine irin sunnar rayuwar Allah ya sa mu cika da imani waɗannan ƙaramitsawa su ma mazhabinsu kenan da kuma 'yan asha'ira na baya-baya waɗanda bayan ashariyancin ya lalace fiye da yake da bal inna ashaba hadzal qawl qad yunfuna anhu alwasfaini almutaqabilain jami'an fa yaquluna laysa huwa dakhil alalami wala kharijan anhu wala halan fihi yace wannan magana suka yi maganganu ma na rashin hankali kaji sun kore siffofin guda biyu waɗanda suke fuskantar juna wanda suke wato masu mukabalantar juna gaba ɗaya sai su ce laisa huwa dakhil al-alami Allah baya cikin duniyar nan wala kharijan anhu baya wani waje a wajen duniyar nan wala halan fihi kuma baya sauka a duniyar nan kaga ba Allah kenan ce baya gabas baya yamma baya kudu baya arewa bai sama bai ƙasa baya gaba baya baya to babu kenan wannan ai ko suna faɗa irin wannan karatun ko alƙaulu sani mazhabi na biyu ƙaulu hululiyatil jahamiyya sai kuma magana yan hululiya jahamawa ɗincan da suka zama yan hululiya wato masu tunanin cewa Allah yana shiga jikinsu su suna shiga jikin shi ne hulul yan wadatul wujud allazina yazabuna ila annahu bi zati fi kulli makanin waɗanda suke cewa Allah da jikin nashi zatin Allah yana kowane waje kama ta ƙulu zalikan najjariya wa ghairuhum min al-jahmiyya kamar inda najjarawa wata firka ce a cikin jahmiyya din suke fadan haka da su da su a cikin jahamawa din ma'ana ita bata dama take kullun reshe take ana cikin tafiya sai wani ya kara bangarewa sai ya kawo tashi batan wadda take reshe ne akan wancan haka haka zaka zaka ta ganin su a cikin su din ma innahum lafi qaulin mukhtalif zaka samu gida ɗaya na yan bid'a yanzu a ƙasar nan za ga rigimar da ke tsakankanin 'yan gidan ko 'yan wannan firka ko 'yan wannan faida ko 'yan wannan addinin ya fi rigimar da ke tsakanin su da sauran musulmai isu isu a cikin shi'a da ɗariƙa duka ɗariƙun a haka ake har yanzu wa shekul islami anna al-mazhab al-awwala huwa galibu ala nuzarihim wa mutakallimihim wa ahli al wal qiyas ibn taymiya ya ambaci cewa mazhabin can na farko na ainihin korewa cewa Allah baya nan baya waje baya ciki baya sauka a duniya shine mazhabin galibu al-galibu wanda ya gama gari ala nuzarihim a cikin masu yin bincike daga cikinsu annuzar wanda suke diban al'amura wa mutakallimihim da waɗanda suke ‘yan alkalamu a cikinsu masu yin zance wa ahalul basi wal qiyas da waɗanda suka yi bincike ko yin qiyasi wa amma mazhabu sani fa huwa al-galibu ala ammatihim wa ubbadihim shi ko na biyu din nan tunanin cewa Allah yana ko ina da jikin shi shine ya gama gari tsakankanin jahilansu da kuma waɗanda suke masu bauta ne a jahilance wa ashara shehu anna minhum man yajma'ul ƙaunani, ibn taymiya kuma ya ishara akan cewa cikin su akwai wanda suke hada zantuttukan guda biyu duka biyun fa halin nazari wal bahsi yaqulu bi salabin naqidaini idan ya zo yin bincike ko nazari sai ya ce ya kore wa Allah duka waɗannan abubuwan guda biyu waɗanda suke masu saɓani da junansu shine cewa akwai shi a duniya kuma babu shi a cikin wannan duniya in yabo kuma wa fi halin ta'abudi in yabo kuma halin bauta wa ta'alluhi da ƙoƙarin neman shiga zuwa ga Allah ya kulu inna hufi kulli makani sai ya ce Allah na ko ina ma'ana an zo gun irin zikirorinsu da irin addinansu na tarurrukan sai su dinga tunanin suna cewa mutane Allah yana wajen din da suke za su ce akwai Allah wajen da wani shi ko to amma wala yakhlu minhu makan minhu shay'un cewa kuma wani abu baya wani wuri baya tsaraituwa daga Allah idan sun zo wajen bauta kenan amma sun zo yin bayani a ilmanci a irin ilimin su wanda yake gurbatacce ne sai su kuma kaji suna faɗa maganganu da suke na cewa Allah babu shi a ko'ina kaga shine suna aljam'u bainal qawlayn din alqawlu thalith mazhabi na uku game da ainihin wato mazhabobin mutane akan uluwu zatin ta'ala qawlu man yaqulu shine magana wanda yake cewa inna allah bi zati fawqa al'alam Allah da zatin sa yana saman duniya wa huwa bi zati fi kulli makani kuma a lokaci guda Allah da zatin shi yana ko ina wa hadha mazhabu ta'ifatin min ahli al-kalam wa tasawuf wannan shine mazhabin wasu daga cikin 'yan al-kalam da kuma mafi yawan sufaye shine ainihin maganar su alkaulun rabe magana ta hudu ƙaunu salafil ummati shine maganan magabatan waɗannan al'umma sahabbai da tabi'ai wa mazhabin ahli sunnati wal jama'a wanda kuma shine mazhabin mazowa sunna da jama'ar musulmai annallaha fawqa samawati cewa Allah yana saman samman shi mustawin ala arshi yana daidaituwa akan al'arshinsa ba'inun min khalqihi ya yi nisa daga halittunsa kama dalla ala zalikal kitabu wa sunna wa ijma'il umma kama inda littafin Allah madaukakin sarki da sunna annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama da ijma'in al'umman musulmai duka ya tabbatar da haka wa asbatahu al sarihu kuma yadda hankali wanda yake lafiyayye ya tabbatar da haka al-muwafiqu lin-naqli sahih hankali wanda yake lafiyayye wanda baya sabawa yana dacewa da annakal nassi wanda yake ingantacci dama shine abin da ibn tamiya ya faɗa a littafi dar'u ta'arudil aqli wal naqal tun kuɗa cewa akwai saɓani tsakanin hankali da nassi in dai hankalin lafiyayye ne baya sabawa nassi domin yana tafiya tare da fitra shi hankali lafiyayye nassi kuma yana tafiya ne akan miƙaƙƙiyar hanya domin zancen Allah ne babu ainihin wato shirme ko barna a cikin shi ko wasa to ya zaya a ce hankali kuma ya saba mashi? sai dai hankali ya riga ya gurɓace ya lalace an zuba mashi abubuwa da suke sun ɗaiɗaita lafiyayyar fitararsa haka hankalin mutane wanda yake ainihin lafiyayye baya saba wa waɗannan nasoshi bai saba wa wannan fitarar cewa Allah yana sama wa kama fatara ala zalika khalqahu kamar da kuma Allah ya halicci halittunsa aka bisa wannan fitara wa min iqrarihim bihi kuma suka yi iqrari da wannan fitara cewa Allah yana sama wa qasduhum iyyahu subhanahu fil ulwi da kuma inda ake ganin suna nufatar Allah duk sanda za su nufate shi zuwa ga sama duk sanda halittu za su nufaci wani abu a wurin Allah mutane sai a ga suna nuna cewa ɗabi'atansu tana nuna ɗabi'a tana nuna cewa Allah yana sama ne addu'a ce za su yi fuskanta Allah da wata bukata ne neman gafara a wurin Allah ne zance ne ƙara za su kai ma Allah za ka ga cewa suna ɗabi'arsu tana nuna cewa sun sani a ɗabi'ar cewa Allah yana sama ne malai ce karanta alfatawa ta ibn taimiyya mujallar na biyu shafi na ɗari biyu da casa'in da bakwai zuwa ɗari biyu casa'in da takwas da kuma mujallar na biyar shafi na ɗari da ashirin da biyu zuwa da shida da kuma shafi na ɗari biyu da saba'in da biyu da kuma ɗari biyu da saba'in da uku wa naqdat ta'sis da kuma littafin naqdat ta'sis a ila ibn taymiya a cikin mujallad na biyu shafi na biyar zuwa na shida bi tasarruf da dan canje canje da malam yayi wanzur tauhida lil maturidi kan littafin at-tauhid na maturidi a shafi na 67 wa ma ba'daha da abin da ke bayan wannan shafin daga wannan magana ita ce magana lafiya daga jin ta kaji tafi dacewa da fitara domin na farko ita ce magana magabatan wannan al'umma su ne sa'an annabi da sahabbai da tabi'ai waɗannan alƙurunin mufaddala waɗanda su a zamanin ma dukkan ayoyin an karanta su an fahimce su fiye da fahimtar da na baya suka yi musu amma ba a taɓa ruwaito wani ya yi musu game da wata aya ko ya ce to ya baya a ce Allah yana sama anan nan kuma a ce ya tare da mutane babu ma wanda ya tunanin haka kwata-kwata saboda suna kan lafiya ya su da kuma ilimin su wanda yake samfareren ilimi na annabta suna kan mishkatun nubuwa 'yan baya ne da suka taho garin kwashe-kwashe da tarka-tarka sai aka je aka ɗebo abubuwa waɗanda suke algasuwar sami abubuwan da suke lafiyayyu da lalatattu rababbu da waɗanda suke nunannu aka zo aka haɗa wannan diya zuwa musulunci ne sakamakon ihtikak da aka samu contact da musulmai suka samu da wasu civilizations na kafirai waɗanda suke gudana akan tsantsagwaran maguzanci su ne da yunan na ƙasar farisa wato da kuma ƙasar greek waɗannan civilization ne waɗanda sun daɗe kuma na kafirai ne in ma masu bautar guta su ne farisawa ɗin ko kuma tsantsagaren kafirai masu bautar gumaka masu bautar ba komai su aristotle su sakarot da makamantansu aka ɗebo wai bari a zo a musuluntar da wannan ɓarna ta hanyar fassare-fassare da aka dinga yi zamanin sarakunan birnin abbas duk da waɗannan fassara ba za a ce ba ta kawo musulmai wani abu na ƙarin ilimi ba amma ɓarnar da ta kawo ta fi gyaran da ta kawo da aka da an haƙura kawai tun asali domin ƙa'ida ita ce darul mafasid muqaddamun ala jalabil masalih kore ɓarna shi ya kamata a fara gabatarwa akan kawo fa'ida ma'ana kana jin kishi ga ruwa a kofi in ka sha zai maka fa'ida shi ne maganin kishi amma kuma sai aka ce maka a cikin ruwa akwai guba to wanne za ka yi ka sha kishin ya tafi daga baya kuma a ɗai kai ka asibiti a ta ƙara ma ruwa ko kuma ka wuce ma in lokaci ya yi ko ko ka kakura da wannan kishin ka zauna lafiya ai tun mai hankali ba sai an gama shi wani option ba ka'ida ce wadda ke ta tafiya da mantikiya ta halitta dar'ul mafasid muqaddamun ala jalal masalih kaga sayyidina Umar da yake shi ya fahimci wannan ka'idar lokacin shi da aka ci kasar Farisa a ainihin yarmuk komandojin yaki suka rubuta mashi cewa mun samu wasu wato khaza'in kamar a ce sto ko library cike da littafai dubga dubga na ilmomi na addinai da fasaha da kimiyya ta waɗannan mutane sai na umar ya ce waɗannan littafai a ƙona su kawai gabaki ɗaya idan sharri ne a cikin shi ba ma bukata idan kuma alheri ne abin da ke cikin musulunci na alheri ya ishe ne cikin suka zauna lafiya abin su, to amma kai sarki ma'amun da ka zo ka zama sarki shikenan sai ka mai da ma wannan shine ajandar ka kawai shine ajanda mafi muhimmanci a wajen shi samahu wa ghafara ya kafa kamfani musamman hukuma ta talifi da fassara ya ɗauki ma'aikata masana su mata ibn yunus su wane ne yohanan bitrik sa ibn mukaffa manya-manyan masana ne suna jin yarurruka daban-daban ya ce su je duk duniya a je a ɗebo duk littafan da ake da su a duniya a je a siyo a kowace ƙasa ne a fassara zuwa larabci in ka fassara sai a auna nauyin littafin da nauyin zinariya da shi ake biya domin ya yi ainihin wato sa musu ƙaimi wajen fassara haka suka dinga mishi wannan aikin sai da aka cika labarin da littafai amma sai zama a cikinsu akwai barna da yawa da mutane suka suke ta karanta wannan barna shikenan ba sa iya tamizi mai gaskiya mai ba gaskiya ba suka ci gaba da yada ta domin ta barna ta riga ta shigo ta yadu to an samu matsala don wani zai karanta ta sai ta burge shi in za ku tuna malam ya sha maganganu a kai wannan uban cewa akwai littafai ko anan ya faɗa ya ce akwai littafai da anan da kuke ganin su bala'in da ke cikin su ya fi na bible ba ko ne ko za ka ɗaga karanta ka ce wai karatu ba ne a akwai wanda ana karantawa ne don a ga meye a ciki don a sanya za a gushe mishi in kana bibiyar littafin da zaka ta ganin wasu ta'alika da malam yayi sai ga ya ce wannan littafin sharri ne ga musulmai ko wannan littafin a cikin shi akwai bidiyoyi kaza da kaza da kaza da zaka dinga rubuta hannun shi a jiki duk wanda yake karantawa zai dinga gani to amma in ka kawai kalma kai ka mai da kanka kawai kamar kankana jin da aka saka ma wuka shiga kawai zata duk lissafin da ka gani ko kana rawar jiki ka ɗauka karanta kuma duk abin da ka karanta sai ka ce sai ka fito ka faɗi shi to ana nan sai ka zama ɓarna a cikin al'umma sai ka zama mutane fitina wannan shi ne ya faru a tarihin musulunci a wannan lokaci wannan ɓarna ta yaɗu ta yaɗu aka zo aka samu waɗanda suka zama sun ƙware game da barna su jahil su ainihin ibn abi du'ad su shi wancan nazam da ire-irensu suka ƙware game da wannan ɓarna suka ci gaba da yaɗa ta da larabci suka ci gaba da rawwaja ta suna ƙara mata fenti har ta yaɗu a duniya aka fara da matsala ta halkul ƙur'an tun yana raye shi ma'amun din aka ce ƙur'ani gaba ɗaya ma ba magana Allah bane shi ma halitta ne kamar kowa aka yi ta rigima aka yi ta wahalar da malamai kowa da ya san kisan wannan matsala da irin rigimun da suka fara akai Allah shi kyauta to wannan ya kamata ba mu darasi kenan har yanzu kenan akan ko a islamiyya ne za mu sanya ma 'yan islamiyya da tafai to ba kowane littafi za mu ɗauka mu sanya musu ba daga cikin mu malamai wanda suka ƙware suka ɗaya suna karantarwa a ba su littafin su je su yi nazarin shi Don an ga wani sabon littafi kawai tarihin sahabbai yanzu kuma ana ta yaƙi da shi ana so a saka tarihin sahabbai a islamiyya kada kawai muna rawar jiki mu je mu siyo kwafi ɗari a ce duk abu raba a islamiyya a samu wani malami da ya nce hausa arabic kawai ci gaba da fassara musu kuskure ne wannan sai a samu wani malami da ya kware akan tarihin sabai a bashi nazarin littafin ko littafin menene ko na hadisi ko na tajwidi saboda yanzu marubuta sun yawa karshen duniya ne littafi buga littafi ya zama kasuwanci mai zaman kanshi wanda za ana cin riba da shi kuma dama na daga cikin alamar tashin kiyama shine mutane su bar qur'ani su kama kanta su littafai yana na cikin hadisin tashin kiyama karanta littafin ainihin ashatu sa'a na siyuti to sai ka ga yanzu littafi kowa ya dan zauna ya dan kwakwafi wasu abubuwa daga cikin sulkafai ya musu wasari an mushi wani katambura a jikin bangon an mushi kaloli shikenan kawai sai a kawo shi kasuwa sunan shi kaza kaza alwadi fi kaza ko at-tamiz fi kaza mu kuma kawai da mun gani hidimar masan islamiya na rawar jiki kawai sai siya ya kai islamiyya shi a ci gaba da karantarwa sai an yi nisa sai a gano a barna ce ake karantarwa to tun da wuri idan ku malamai islamiyya da yan uwanmu ne galibi yan takife ne to sai a samu wani malami ko da ya kai ma za a tashi a je wani gari ne kai in ma ta kama za a biya wani kudin umara ne ko aikin haji ya tafi makka ya je ya samu malamai na Allah ya ce alagawata ta malam mu mutanen gari kaza ne muna so mu kantar da ƴaƴanmu wannan littafin shine muka ce bari mu kawo maka ka duba mana ya duba ya gani meye a ciki tukuna in ya cancanta ko bai cancanta ba haka tabi'ai suke yi ko an karanta a cikin sahih muslim musamman suke tafiya aikin hajji don su ga sahabbai su tambaye su matsala kwaya daya amma munan ba a yin haka shi za ga nan gaba ɗaya sai kaga al'amari ya rikice mana gaba ɗaya tun a cikin sunan ma kafin a kai wajenta da haka zazzage je ɗauko kwangilin shi'a din da ya kawo ta ƙasar nan sanda ya ɗauko ta shi bai san ma shi a bace bai san shi a bace jama'a duk tsammani ake musulunci ne lokacin da Khomeini ya yi wannan juyin juya halin gaba ɗaya duniyar musulunci ta azzama shi ta girma shi da tunanin cewa mutumin kirki ne da ya mutu a nan garin sai da aka mai salatul ga'i musulman garin nan saboda tunanin mutumin kirki ne mss ne suka je suka yi wannan da sunan an je ta su murna sun kafa mu gwamnatin musulunci mu su mana addu'a su taimake mu ma ala sa mu kafa sai suka kunso wannan baka aƙida suka ba su ita a cikin mazubi na zinariya ba san ita ba ashe kashi ne mai bala'in wari gashi yanzu bayan shekaru talatin kuma kamata gashi nan ta zama barna a cikin ƙasa da haka su Muhammadu Yusuf suka je suka ɗauko wannan addini na Boko Haram suka kawo shi ƙasar nan jiyan da ya reshi jiyan da ya zama yanzu ga al'umma an rasa ma me ma Boko Haram yanzu baka iya ma defining ɗin shi kawai wata matsala ta faru a wata ƙasa suka je suka kanto littafin kawai suka zo suka ɗan buƙata a nan shikenan yau shekara wajen takwas gashi bala'i ya bala'i to duk da haka waɗannan biliyoyin suke zuwa ya kamata ahlus na mu da seti kar mu ci gaba da irin wannan barna kar ka sake littafi in dai ba malamin ku dama malamin addini na alheri ya riga ya ambace shi ba ka mu kamar yanzu mu a nan dara hadisi ba mu da matsala littafin da za a karanta sun ma mana yawa saboda malam albani ya sha faɗa littafi kaza littafi kaza littafi kaza littafin da kanta yanzu a fiqhu ko aqida ko tafsiri ko larabci ko ko menene muna da littafai isassu da za a karanta har dukkan mu nan mu bar duniya insha Allah da kun ba mu da matsala wannan muna bayan uwan mu shawara ne musulmai kar kawai ku zo ku ɗauki littafi ba ku san kan shi ba ko kuma za ga wani malamin islamiyya ba fa saboda fa wato tsaba alkafara yan mata su suke zuwa kasuwa don juma'a ko kasuwar kurmi ko makamanta ka su littafi sun ga ba su sha'awa sai kawai su malam a sa mana wannan shi kuma saboda bai so yan mata su rena shi yan matan islamiyya bai taba ganin littafin ba kawai to shikenan ba komai ba ku mai kawai ku kawo sai an san shi mai photocopy tunda bai da kwafin malitafin ko ya ji su sai dai ko a dinga fassara larabcin da gwargwadon inda aka yi inda ba iya bai ce a jalai nan sai ya tambayo ko ya san dabarar da zai musu na rantsi da Allah haka suke duk wanda yake islamiyya ya san haka yake in dai irin waɗannan ne shi ma akwai abin takeici wallahi ni na ga ina haka ne ba su ɗaya ba su biyu ba jama'a a ce kai ba ma kai kawo musu ba wai su suka kawo za su je kasuwa ko su ban tafi sunan shi a ƙa'idul musulmi na misali ko kuma sai a ce mi'atu su'alin wa jawabin fil aƙida in suka siyo ko sai mala a sa mana wannan sai ya kalla ka to shikenan ranar asabar ku da shi a ci gaba shi ne ta ga littafin ba ina ruwan wujada kenan wannan ko Allah shi kyauta ma'ana jama'a ya kamata dai kai kowa ya san alƙadarin shi kowa ya shiga shi shiga wani al'amuran addinin musulunci da karatu na'am to kai ji irin magana an ce kaza ya zo neman aran kwafin da zai amfani da shi bai taba ganin littafin ba kuma ya yadda zai karantar ina ruwan alhuda-huda sarkin karatu karatu bi ta'allum ne jama'a ka koya sannan ka koyar ko kuma malamin ka ya graduating ɗinka ya yadda za ka iya koyar da kaza da kaza shine ma'anar certificate ko idan abu ta ce ta baka masters in kaza ta nufin ka kware game da wannan abin za ka iya yin bincike da nazari a kan shi ko za ka iya mu'amalanta wannan ilimin aka ce kana da digiri a kaza ko kana da phd a kaza ma'anar shi shine an certifying ɗinka ka iya wannan abin za ka yi mu'amalanta shi to haka in aka ce ka sauka kai ma ne mahaddaci ne malamin da ya kanta da kai ya ce to je ka ka karanta yayi da za ka iya karanta da qur'ani ko amma shin yayi da za ka iya karanta da usul fiqi bai yadda ba to amma sai ga malamin hadda ko malamin islamiyya saboda kar ɗaliban shi su je wata makaranta su ji wani ilimi da bai da shi sai ce musu ai ba komai in je kuka iya wannan qur'ani ai kun gama da ilimi to alaga wata malam mun ji a ta kaza ana riyadu salihin to ku zo ni ma ku zo da shi amma ka da shi a kanta muqaddima hadisi ɗaya biyu shikenan an wuce iya wanda ya taba ji sai ya ta badan-badan ko na hawul waji ba zai iya koyar da tafan ba ga suna haka suka dinga suka yi ta cutar yayan mutane galibinsu su ne suka samu matsala a irin garuruwan bauchi da gombe da ina ne suka shiga boko haram ɗin nan saboda babu komai akan sai matanin ƙur'ani malaman da suka koyar da su sun kuntata musu ba su bar sun je sun koya a gun wanda suka iya wasu ilmomin ba da aka in aka zo aka ja ƙur'ani ko aka mai fasara kenan, duk fasar da aka musu dole su karba munan da Allah ya taimake mu darul hadisi babu mutum ɗaya da ya shiga boko haram duk irin yadda ta yaɗa a cikin ahlus sunna amma Allah ya taimake mu muna tafiya ne a bis sahi Allah ya jika mala albani Allah ya sa ya huta ya Allah ka maye mishi ladan shi gabaki daya Allah Allah shi kyauta wannan shine magana ta gaskiya game da ainihin wannan mas'ala cewa mazhaban salaf waɗanda ba su yi rigingimu game da fasara wannan abubuwa ba da kuma wanda suka bi bayan su da gaskin ahalus sunna da jama'a cewa Allah yana sama saman al'arshin shi ya daidaita nesa da halittunsa wannan shine abin da ke cikin qur'ani shine abin da ke cikin sunna shine abin da ke cikin ijma'i shine abin da ke cikin fitran mutum da musulmi da wanda ba musulmi ba malam yace sarisan mas'ala ta uku adillatu ahli sunnati ala ma zahabu ilai to menene dalilan da musulmai ahli sunna suka kafa hujja da su dangane da wannan mazhaba tasu game da cewa Allah yana sama إثبات العلو لله كما سبق ثبت بالكتاب والسنة وإجماع الأمة tabbatar da cewa Allah yana sama kamar yadda aka gabatar ya tabbata ne da ƙur'ani da sunna da ijma'in al'umma musulunci wa dalla alaihi al sarihu kuma hankali lafiyayya duna haka wal fitru salima da kuma fitra wacce take lafiyayya faqad tawatarat adillatu al-kitabi was sunnati tawaturan lafziyan wa ma'anawiyan ala isbati hadhihi sifati lillah hakika nassoshin alqur'ani da sunna sun zo ta ko ina sun yi tawatiri a lafazi da ma'ana wajen tabbatar da wannan sifa ga Allah wa balagat fi ma zakarahu shaykhul islami an bari ashabi shafi'i alfa dalilin kuma waɗannan dalilai yawansu kamar yadda ibn timiya ya ambata daga wani daga cikin masu bin mazhabin shafi'iya cewa sun kai dalili guda dubu ina wannan magana take kai shi kanta fatawa a cikin mujallar na biyar shafi na ɗari kuma as-sawaiqul mursala ala al-jahmiyyah wal mu'attala na ibn al-qayyim kenan a cikin mujallar na hudu shafi na 1279 kaji dalili sama da guda dubu game da tabbatar da harka shi sai Allah ya ji kamalan Ja'far Mahmud Adam da ya dinga kwarar dalilan sai da gaba da aka tsorata a fada Kano yadda ya dinga ruwan dalili to dalili guda dubu ko goma ko goma ka ambata yanzu sai ka kura yan bid'an nan kawo goma kuma me kenan a cikin dubu percentage din 0.5 ko to ko dalili goma kawo da yan bid'an nan sai ka kure su balantana ɗari Allah shi kyauta wa qala ibn al yake cewa walau ina la ataina ala hadhihi al-mas'alati bi alf dalil yace da mun ga dama a cikin ijma'u juyush kenan ijma'u juyush al-islamiyya ala ghazw al-jahmiyya mu'attalati taron sojojin musulunci wajen yakan yan jahmiyya da yan ainihin mu'attala cikin shafi na 331 yace da mun ga dama sai mu kawo dalili guda dubu akan wannan mas'ala wane mutum manyan malamai kenan Allah zika ibn qayyim wali hadha yas'ubu hasruha wa dhikruha malam ainihin Hamad yace dan haka ba zai iya yiwuwa ba yana da wahala a iya kididdige dalilan nan ko a ambace su wa ashara shaykhul islam ila jumlatin min zalika fi zai alkitabi alladhi bayna Ya yace mu ibn taymiya ya mana ishara zuwa ga da dama daga cikinsu a cikin wannan littafi na na hamawiya wanda ke hannunmu fala hajata da takarari hahuna don aka ba ma bukata abin mai tasa anan ma'ana a cikin katin da aka yi littafin nan an ji da dama daga cikin dalilan da aka babu bukata yanzu a ƙara maimaita su anan wajen wanda yake son jin sai je ne makarantukan littafin da malam din yayi anan insha Allah wa qad qassama ibn al-qayyim al-adillata an-naqliyata dalla ala uluwi llahi fi 20 naw'an ibn ibn al-qayyim ya raba dalilan da suka tabbatar da cewa Allah yana a sama dalilai waɗanda suke na nassi ya raba su zuwa gida ashirin kajin magana kenan ta masu ilimi taqsimat rarraba abu zuwa gida-gida ma'ana bayan da ya gama bincike da nazari da tattauna mas'alolin sai kuma ya zo ya maka samari na me abubuwan me na ta'ij menene abubuwan da ya cimmawa menene ainihin findings ɗin da ya samu shine cewa akwai dalilai kala-kala daban-daban har kala ashirin ba wai dalilai kwaya ashirin ba nau'in dalilan wannan dalili ne ta fuska kaza wannan dalili ne saboda kaza kala ashirin misali wa ha daga ciki akwai dalilan at-tasrihu bil istiwa akwai dalilai wanda suka zo suna faɗa ƙararar cewa Allah ya daidaita akan al'arshi to su ne daga cikin nau'in kenan akwai kuma wal fawqiyya biman wa biduniha akwai kuma dalilai wanda suka zo suka nuna Allah yana fauka ta hanyar lafazin man a amintun man fis sama'i ko misali to kaga lafazin man da kuma wa biduniha da kuma nuna cewa abinda ba man fi sama'i din ba yana kasan man fi sama'i to kaga dalilai na biyu kenan wal uruj ilayhi da kuma dalilan da suke nuna al uruj tattakawa zuwa sama zuwa ga inda Allah yake wa su'ud ilayhi da kuma su'ud hawa zuwa sama suna da bambanci araja da sa'ada dukkaninsu hawa ne amma akwai bambanci al'uruj yana da alaka da wanda komawa yake inda ya fito da aka kaga mala'iku ta'arjul mala'ikatu war ruhu domin su daga saman suke sai su zo duniya sai su koma amma Sa'ada fa shine abinda yanzu ne za shi saman ba daga can yake ba ilaihi yas'adu al-kalimu at-tayyib kaga addu'a da mutum yake daga nan take shine nan shine base din ta ko ta tafi sama ko zancen da mutum yake mai daɗi wal kalimu tayyib ilaihi yas'adu al kalimu tayyib wal amal salih to waɗannan su sai Allah ya amfani da sa'ada saboda hawa suke wannan ta bangaren wato abinda zai hau din kenan idan aka yi amfani da lafazin a abin nan ya ariju to yana nufin abin da yake zuwa sama ya dawo ya je sama ya dawo idan kuma gaban da abin sa'ada shine wanda zai je sama kawai ba dawowa zai ba ya tafi daga nan nan ne bai tsinshi amma ya tafi sama sannan kuma ta bangaren ainihin wato sauri sa'ada yana nuna da sauri kai tsaye domin adda da mutum yake da maganganun da yake na alheri an ce ma babu abin da ke tare su ko kai tsaye suke tafiya shi kuma araja babu wannan saurin babu wannan saurin irin wancan tafiya ce gama gari karanta littafin ainihin wato abin nan a littafin lisanul arab na na ibn manzur al-afriki da kuma tafsirin kurtubi duk sun magana akan wannan kabaya din to amma sai suka kawo cewa kuma to ya za a fassara cewa annabi sallallahu alaihi wasallam an ce shi ma ai mi'raj aka mishi shi ma kenan kamar yana tafiya ya dawo kamar ya tafiya ya dawo ne suka ce a'a ai shi saboda sun tafi tare da wani ne mai tafiya ya dawo shi tare da mala'ika jibril suka tafi sai aka ba shi al'hukunci irin na mala'ikan saboda shi ne abokin tafiyarsa kamar yadda misali in za ka je abuja kai zuwa kawai za ka yawo sai ka bi wani wanda shi kuma weekend ya je zai dawo sai ce ai mun dawo tare da wani tare da kai kuma ba dawowa kai ba zuwa kai ko in aka ce tare da kuka dawo sai faɗi sunan wanda shi ya je abuja ne kawai ganin gari ba komawa ya ba a ya je ne amma ba zai ce ni na zo ba ne amin ni na dawo ne amma abokin tafiya ta ya zo sai kawai ya haɗa ya faɗa cewa mun dawo tare da wani maganganu ne da waɗanda suke kokarin fitar da yadda abin yake a lafazance sa'annan to ga su ma dalilai ne akwai dalilan da misali sa'ala sa'ilun sa'ala sa'ilun bi azabin waqi lil kafir laysa lahu min zil ma'arij ko ta'arijul mala'ikatu kaga uruji kenan akwai kuma was-su'udu ilayhi ilayhi yas'adu kalimu at-tayyib da kuma wa raf'u ba'd ilaihi. makhluqati ilayhi sauka wasu halittu zuwa gare shi irin abinda aka wa annabi Isa ko bal rafa'ahu Allah ilayhi irin abinda aka yi wa annabi mai sunan shi din ma annabi Ilyas ko annabi Idris kai wa rafa'nahu makanan Aliya. sannan kuma akwai dalilai da suka zo wanda suke na al'uluwul mutlaq kai tsaye kawai suna Allah na sama ne wa tanzilul kitabi minhu da kuma dalilin suke na an saukar da littafin daga sama anzala alkitaba nazzala alayka alkitaba bil haqq da ire-iren wannan dalilan da kuma wa badul ba'd makhluqat bi annaha indahu da kuma ya keɓance wasu halittu cewa suna wurin shi inda yake bi annaha indahu wa annahu fis samai kuma da cewa shi yana cikin sama wa raf'ul aidi ilaihi da kuma dalilin da suke ana daga hannaye zuwa ga Allah wa nuzuluhu kulla laylatin ila sama'i ad-dunya da kuma dalilin da suke cewa Allah yana sauka kowanne dare zuwa sama ta nan ƙasa wal isharatu ilaihi hissan da kuma ishara zuwa ga Allah hissan ainihin wato ba ma'anawiyan ba hissan kama a ce concretely da gaske cewa yana sama din ishara zuwa ga inda Allah yake wa nahawu zalika da makamanta waɗanda kaga duk kowanne wannan group ne na dalilai wanda suke nuna kaza wanda duk an hada su gaba da suna nuna cewa dalilai Allah yana sama din duk wannan ganin malai ce ka karanta su a cikin tafin muktasar na as-sawa'iq a cikin mujallad na biyu shafi na 205 da abin da ke bayan wannan shafi da kuma annuniyatu ma sharhiha li harras nuniya ta ibn al-qayyim da sharhin da harras ya mata a mujallad na 1 shafi na 184 zuwa 251 da kuma shar'a ta dawiya a cikin mujallar na biyu shafi na tamanin zuwa shida. ina fata mun gane wannan sai ma da yake cewa lam tafi ahlus sunnati bil adillati naqliyati ala isbati hadhihi sifati faqat ahlus sunna ba su takaitu da ainihin amfani da adilla na qur'ani da sunna kadai wajen tabbatar da waɗannan sifofi ba bal qarraru zalika bil barahin al aqliya sun tabbatar da haka da dalilai na hankali wadlatil fitari as-salima da kuma dilala wato da ake fahimta daga lafiyayyar fitara ta dan adam amma dalilul fitara to daga cikin dalilai na fitara fa inna uluwallahi amrun markuzun fi fitari bani adama lalle cewa Allah yana da ɗaukaka ta zatin shi abu ne da yake an riga an dasa shi a cikin fitara halitta ta ‘yan adam la yastati'u ahadun an yanfakka anhu babu mutumin da ya isa ya tsane kanshi daga cikin wannan wazalika annan khalqa jami'a domin dukkanin halittu bi ikhtilati tawa'ifihim duk da sabanin da ke tsakanin kungiyoyin su wa ta'addudi mazahibihim da yawaita mazhabobin su adama lijtalatuhu shayatin minhum in banda waɗanda shaydanu suka ja su daga cikin halittu idana bahum shay'un idan wani abu ya afka musu wata bukata ittajahu bi qulubihim wa aidihim ila jatil uluwi tarara za ga su fuskanci sama ne da zukatansu da hannayensu ittiraran za su ga sun tirsa su zuwa su kalli sama laisa ikhtiyaran ba da zaɓin su bane bi haisu la yasbi adun daf'a zalika ba wanda yace tun da haka kamar yadda ba wanda yace ya ji yunwa ya ki jin yunwa bai isa ba inda mutum ne shi ko ya ji kashi ya ce baya ji ko bacci duk waɗannan fitira ne ko babu yadda kai sakara dan adam ka wadatu daga gare su to haka babu dan adadin da ya isa ya wadatu daga ya ji a jikin shi cewa in yana da wata bukata zuwa ga Allah sama zai fuskanta ya kulu shekul islam fi takarir zalika ibn taymiya dan ya tabbatar mana da haka yake cewa wa annal khalqa kulluhum dukkanin halittu idza khazabahum idza hazabahum shiddatun idan wani tsanani ya same su aw hajatun fi amrin ko bukata zuwa ga wani abu wajjahu qulubahum ila Allah yad'unahu yas'alunahu sai su fuskantar da zukatansu zuwa ga Allah suna roƙon shi suna kiran shi wa anna hadha amrun muttafaqun alaihi bainal umami wannan al'amari ne da gaba ɗaya al'ummomi sun yi a akan shi allati lam tugayyar fitratuha fitratuha wanda al'umma wadda fitrata bata canza ba lam yahsul bainahum bi tawatu'in wa kuma wannan ba yana faruwa ne da haɗin kai ko haɗin baki ba ولهذا يوجد هذا في فترة الأعراب don haka ga wannan fitira tana cikin mutanen ƙauye wal ajaizi da mutane wanda suke mata tsofaffi wasu biyani da yara minal muslimina daga cikin musulmai wal yahudu da yahudawa wal nasara da kiristoci wal mushrikina da matsantsan kafirai wa man lam yaqra kitaban da ma wanda bai taba kanta littafi ba wa man lam wa lam yaltalaqa misla hadha am muallimin aw ustazin wanda bai taba gamuwa da malami ya koya mishi wannan karatun ba ma za ya san haka karanta littafin dar'u ta ardul aqli wan naqal a cikin juz'i na 6 da shafi na 12 wanzur al fatawa a mujallar na biyar shafi na 259 zuwa 60 wa zakar ibn al qayyim ashay al kathira min hadha jinsi sai akhir kitabih ijtima' al juyush al ibn al ya fada abu da yawa game da wannan mas'ala a gashin tafin shi na ijtima' al juyush al islamiyya wa ashara ila anna hadha mimma futira alayhi al hayawan aidan yi ishara akan cewa dabba ma haka take wa daraba ba'd al amthilati li dhalika ya buga wasu misalai ma game da haka karanta littafin ijma'u jiyush din a cikin shafi na 328 zuwa da 31 sai malam ce wa kasiran ma yadhkuru ulama fi hadha al-mawdi' qissata abil ma'al al-juwayni ma abi ja'far al rani. so da dama malamai idan suka zo nan suna ba da labarin abul ma'ali al-juwayni wani malami babban malami an sha magana akan shi wanda daga cikin wanda suka samu kansa a wannan rudani na alwujudu wujudu na karyata sifat wani abu ya faru tsakanin shi da wani mutum mai suna Abu Ja'far al-Hamadani wa mujmalul qissa takaitaccen bayanin wannan labari shine annal hamadani habara marratan wata rana wannan ba hamadani ya zo ya zauna wal al juwaini yadhkur alal mumbar shi kuma malam juwaini yana kan mimbari yana karatu yana cewa kana Allahu wala arsha yana kokarin tabbatar da cewa Allah baya sama al'arshi cewa ai Allah yana nan tun kafin al'arshin wana falistiwa ya kore cewa Allah ya daidaita akan al'arshi fa ataradahu Abu Ja'far al-Hamadani sai wannan malami al-Hamadani sai ya kai sai ainihin ya ya tinkare shi ma'ana ya shiga magana ya mishi mudakhala wa qala lahu yace da shi da ana min haza rabu da wannan magana wa akhbirna an hadhihi ad-darura allati najiduha fi qulubina ba mu labari game da wannan abin da muke ji a cikin zuciyarmu ma ƙala arifin ƙattu ya Allah ta yadda duk wani mutum da ya san Allah da zaran ya ce ya Allah illa waje da min kalbihi ma'anan ya turubul uluwa da ya faɗa haka zai ji a cikin zuciyar shi wani yanayi da ke nuna buƙatuwa ma'ana da take nuna a sama la yaltafitu yamnatan wala yasratan bayan da ka ce ya Allah kuma ka kalli dama kana tunanin Allah yana damanka ko kalli hagu kana tunanin Allah yana hagunka ba mutum bai taɓa yin haka ai ko fa kaifa nadfa'u hadhihi ad-darura min qulubina ya kai wannan malami mai ta cewa Allah bai dalita ta al'arshi ba gaya mana ya zame mu cire wannan abin da ke cikin ramu ya zai mutum kuɗi shi fasaraha abul ma'ali sai ya kama ihu yana kwarma ihu ba wa za'a yadahu ala ra'asi ya ɗaura hannun shi akan kanshi wa qala hayyarani al-hamazani ya ce wannan ba hamaza ne ya ruɗa ni hayyara ni hamaza zani wani zala ya sauko daga kan mimbarin bai iya ba da amsa ba so babu aya ba hadisi kawai tambaya ce ta hankali faɗa mana yadda za mu yi da wannan abin da muke ji a cikin ranmu na cewa duk sanda mutum ya ɗaga hannu ya ce ya Allah to tunanin shi Allah yana jin shi daga sama ko yara ne suke magana haka za su ci sai a ce Allah yana ganin ka za su yi ishara da hannunsu cewa Allah yana ganin ka abin da yi. yara kenan haka tsofaffi haka kafirai ka ji ya lissafa kai haka ma dabbobi to dan me kai zaka zo kana malami ka ce mana wai Allah baya kan al'arshi gaya mana ya zami da wannan abin da muke ji duk ilimin ibn zuwani ya ce wannan mutum ya ruɗa shi ya kasa yadda zai warware wannan magana ka duba wannan labari a cikin fatawa mujallar na uku shafi na 220 da mujallar na hudu shafi na 44 da 61 da kuma al-istiqama a mujallar na ɗaya shafi na ɗari da sittin da bakwai da na ƙudu ta'asis a cikin mujallar na biyu shafi na ɗari hudu da arba'in da shida da asiyar ainihin wato ta zahabi kenan mujallar na sha takwas shafi na ɗari hudu da saba'in da hudu zuwa da saba'in da biyar da al'ulu shi ma na zahabi a shafi na ɗari tamanin da takwas da kuma tabakatun shafi'iyya da subki a mujallar na uku shafi na ɗari biyu da sittin da biyu zuwa da uku da dila'ul ainain a cikin shafi na ɗari uku da hamsin da bakwai وأشار الألباني في مختصر العلوي ما الناس الدين الألباني يي إشارة أتكلتا في مختصر العلو دي أتكين تحقيق دي ملتا في مختصر العلو أتكين شايفين قريبي ده سوائن ده بقوي أن سند هذه القصة مسلسل بالحفاظ cewa isnadin wannan kisan ma gaba ɗaya cike yake da manyan malamai da aka babu magana ma ko isnadin bai inganta ba وقد علق شيخ الإسلام على هذه القصة فقال ibn ya yi ta'aliki akan wannan kisa sai yace fa akhbara hadha shaykhu an kulli man arafa Allah annahu yajidu fi qalbihi harakatan daruriyatan wannan malami alhamdani kaga yadda ya bada labarin cewa duk mutumin da ya san Allah zai samu wani motsi a cikin zuciyar motsi na dole ilal uluwi wanda kin cewa Allah na sama idh qala da yace ya Allah idha qala ya Allah duk sanda mutum yace ya Allah وهذا يقتدي أنه في فطرتهم وخلقهم العلم بأن الله فوق wannan yana hukunta cewa a cikin ɗabi'ar mutane da halittar su ɗabi'ar su ta hukunta musu cewa Allah yana sama wa qasduhu wa tawajjuh ila fawq kuma nufata Allah da fuskanta Allah ana fuskanta zuwa ga sama ne ibn timiya wannan taliqin ne a cikin naqadu ta'sis a mujallad na biyu shafi na 446 inta wa min tarifi ma yuzkaru huna da gaskin abin ban sha'awa da akan ambata a nan ma jara baina shekul islam wa baina mashayikhin nafi na lil'ulu abin da ya gudana tsakanin ibn taimiyya da wasu shehunnai masu kore cewa allah yana sama ya ƙulu shekul islami mukhbiran an zalika ibn taimiyya yana ba mu labarin wannan ƙabiya ya ce walaƙad kana indi min ha'ula'in nafi na lihaza ya'ani sifatul uluwi man huwa min mashayikhin. yace wata rana ya kasance a tare da ni akwai wani daga cikin shehunnan waɗanda suke kore wannan siffa wa huwa min ni haja yana neman wata bukata a wajena <clears throat> wa ana ukhatibuhu fi hadha albabi ina mushi magana a wannan kofa ka anni ghairu munkirin lahu kamar bana mushi wani inkari na wani abu wa akhartu qada hajatihi sai na jinkirta biyan bukatarsa hatta da kasadurhu har ya ji kunci a ran ya ji damuwa farafa'a tarfahu wa ra'asahu ila samai kawai sai oke ka anni ghayr oke wa haka ne ko farafa'a tarfahu wa ra'asahu ila samai kawai sai naga ya daga sa da kanshi taraf gani kenan da kuma kanshi yana kallon sama wa qala ya Allah shehi ne fa mai kairata cewa Allah yana sama ibn tamiya ya ganshi kawai ya daga ido da kanshi zuwa sama yana cewa ya Allah ka dai ga abin da ibn tamiya yake mini fa qult sai na ce da shi anta muhiq kai gaskiya liman tarfa utarfaka wa ra'saka wa kake dagawa ka da da kanka wa hal fawqa indaka ahadun kai ai ba wani a sama a wurinka ko me ka kake kallon sama kana gaya wa Allah fa qala astaghfirullah shi ina neman Allah ya gafarta mana zunubaina warada an zalika ya dawo daga wannan fatawa lamma ta bayyana lahu anna atiqaduhu yukhalifu fitratahu yayin da ya gane cewa aqidar shi ta saba da fitrarsa kaga ibn taymiya kenan ma'ana da'awa a ko ina Allah ya ji kammala albani wata rana wani ya ce mishi to kai alaga mata malamin irin wannan ayyuka da kake yi gaskiya ba za mu iya yin su ba domin ana ta magana ne malam yana cewa zan za mu yi kaza za mu yi kaza za mu yi kaza ce to malam in kuma yanzu rai yayi halin shi wai zai karasa ya ce ku za ku karasa sai shi wannan malamin ya ce ka ai malam ba za mu iya karasa ba kai duka kudin ka na da'awa ne mu kuma kuɗi sai mun samo ne za mu ɗan wari ‘yan kaɗan na samu miliyan ɗaya in ji shi wannan mutumin sai ɗauki kamar dubu goma ne aikin addini da su sai ma da ya dariya ya dafa shi ce ai ni ba wai kuɗi na ba ni ma kaina na da'awa ne to kaga irin ibn taimiyya kenan ya zo ne fa za a anshi wani abu a gunshi amma sai dai amfani da wannan damar yayi da'awa kuma Allah ya taimaki mutumin ya shirya a nan wajen haka ya kamata malamai masu da'awa su zama ba su dinga hawa ɗibga ɗibga motoci kamar gwamnoni ba amma kuma ƙungiyarsu tana fama da talauci ba ta da makaranta ba ta da cibiya ba ta da komai duk in za a yi wani abu wani function sai an yi bara amma kuma kowa cikin sai yana da account cike da nerori ko daloli ma wani yana da na dollar da mislari baya foreign account abin da yake operating a banki yana da motoci yana da kyawawan gidaje da mata da ma'aikata da kamfanoni consultancy ba za ka ga malamiya da kamfani na consultancy ko irin property abun nan dinnan amma kuma kungiya addinin da yake aiki yana yake ma aiki talakaci ba ta da kun miliyan daya Allah ji kamala albani shine mala yake cewa a waraja an zalika lamma tabayyana anna atikadahu yukhalifu fitratahu thumma bayyantu lahu fasada hadha alqawl na bayyana mashi abin da ke cikin wannan magana ta barna fataba min zalika ya tuba daga wannan waraja ila qawlil muslimina almustaqar fi fitrihim ya dawo cikin magana irin ta musulmai wanda yake tabbatacce ne maganar a cikin fitararsu wannan magana karanta littafin dar'u ta'arul aqli wan naqal a mujallad na shida shafi na 343 zuwa da 44 sai ya ce hara mujmalu dalil alfitri allazi ihtajja bihi ahlus sunna ضمن الأدلة الأخرى ala علو الله على wannan shine dunkulalliyar magana dangane da dalili na tattara wanda ahlus sunna suka kafa hujja da shi dangane da tabbatar da cewa Allah yana sama tare da aka aka ƙara shi a cikin sauran dalilai da ke tabbatar da Allah yana sama tun shi sin niqat taliya wanda ga sunan za a faɗe su a nuktoci masu zuwa a cikin points masu zuwa al'ula nukta ta farko annal abdal baƙi ala fitrati bawa wanda yake yana tabbace akan ya ji fi qalbihi amran daruriyan idza da Allah du'a al-muttar yakan samu a cikin zuciyar shi wani al'amari na dole duk sanda yake roƙon Allah roƙo na bukata zai ji a ran shi annahu yaqsidu da qalbihi Allah allazi huwa alin wa huwa fawq zai ji cewa yana nufatuwa ne da zuciyarsa zuwa ga Allah nan wanda yake maɗaukaki kuma yake sama asaniya nukta ta biyu annahu yajidu harakatan ainiya zai ji motsi a idan shi wayadiya da kuma wayadaihi da kuma hannayen shi harkata ainihi wayadaihi zai ji motsin idanun shi da hannayen shi bil isharati fawq suna nuni zuwa ga sama tatabbu isharata qalbihi wanda take bibiyan zuciyarsa zuciyar shi ta gaya mishi cewa Allah nan yana sama sannan ba da sanin shi ba kuma sai idan shi ma ya nufaci sama sai hannun shi ma ya nufaci sama ba tare da ya ba hannun umarni ba wa huwa yajri zalika duratan dole zaka ji wannan a cikin ranka da hannunka da idanka asalisa na uku annal umamal mukhtalifata muttafiqatun ala zalika min ghairi muwata dukkanin al'ummi da musulmai da yahudawa da kiristoci da mushrikai duka al'umma sun hada kan haka ba tare da sun hada baki ba babu muwata babu inda suka hada baki amma sun hada kan haka al'ummomin kowane zamani da kowane addini da kowane wuri arabi'a nukta ta hudu annahum yaquluna bi alsinatihim suna faɗa da da harshen su inna narfa'u aidina ila Allah muna daga hannayenmu ne zuwa ga Allah wa yukhbiruna an anfusihim suna ba da labari game da kawunan su cewa annahum yajiduna fi qulubihim tiraran ila qasdil ulumi suna ji cewa zukatansu na tirsasa su zuwa ga nufata Allah wanda yake madaukaki waɗannan maganganu ya ɗauko su daga littafin naqdu ta'sis a mujallad na biyu din nan dai shafi na 447 yace wanzur ka karanta at-tamhid libn abdul bar littafin sharhin muwatta kenan ko mujallad na bakwai shafi na 134 warradd da al-jahmiya da kuma littafin radd ala al-jahmiya na al-imam ainihin wato Usman ibn Sa'id addarimi kenan a cikin shafi na talatin da to kaji ya gama magana akan dalilai na ainihin wato al sai ya ce wa amma dalilin akali in aka duba kuma bangaren dalili na hankali fa inna sifatal uluwi laisat mina as-sifatil khabariyyati allati sabatar bi tariqil wahyi faqat sifa ta cewa Allah madaukaki ne ba ta daga cikin siffofin da suka tabbata ta wahayi kadai daga cikin sifatul khabariya ma'ana ko sifatul khabariya wanda sun tabbata ne kawai ta wahayi amma shi wannan ya tabbata ta wahayi kuma ya tabbata ta wani abu wanda yake ba ma wahayi bane bal qamat alaiha al-adillatu wal barahin al-aqliya idafatan ila dhati sam an samu dalilai da ainihin wato hujjoji na hankali bayan dalilai na waɗanda aka ji su daga nasoshi mala yake undur dar a aqli wan naqal ka karanta littafin dar'u a aqli wan naqal a mujallad na shida shafi na 208 zuwa da tara da kuma mujallad na bakwai shafi na 131 zuwa da biyu da kuma alfatawa a mujalladi na goma sha shida shafi na 407 wadlatul aqli alaiha mimma ya'ati bima ya'ati ko na'am abinda yake nuna cewa hankali ya tabbatar da lalle Allah yana sama to tana zuwa ne ta ƙarƙashin nuktoji masu zuwa wahid na farko kana Allahu wala shay'a ma'ahu Allah yana nan tun babu komai tare da shi thumma khalaqal khalqa sannan ya halicci dukkanin halittu falamma khalaqahum yayin da ya halicce su fala yakhlu an yakuna khalaqahum fi nafsi dole dai ya zama ko ya halicce su a cikin kanshi aw khalaqahum kharija nafsi ko kuma ya halice su a gefen kanshi wal awwal batil qat'an bittifaq cewa ya halice su a cikin kanshi to wannan barna ce kai tsaye da anna Allah munazzahun anin naqa'is kuma Allah ya tsarkaku daga wani abu wanda yake tawaya ne wa an yakuna muhallal lil qadurat ko kuma ya zama ya shiga cikin abin da yake mai kazanta ta'ala Allah an zalika Allah daukaka daga haka falazimma min zalika an yakuna Allah ba'inan min khalqi da haka wannan ya lalata tura Allah ya zama yana nesa da halittu kenan domin ya shiga cikin su zai zama ya shiga cikin kaskanci wa hum ba'inuna minhu su ma su zama suna nesa da shi asani na biyu wa yuqalu kuma ana cewa imma ya yakuna mudakhilan lil alam ko dai ya zama Allah yana shigan juna shi da duniya lil halittu kenan wa imma mubayinan lahu ko kuma ya zama yana daban da su wa kad wajaba an yakuna mubayinan lahu ya wajaba Allah ya zama gefa da su daban da halittu fa idza lazimat al mubayana in ya zama dole akwai bambanci tsakanin wurin da Allah yake da wurin halittu suke wajaba an yakuna fawqahu ya zama dole Allah ya zama a saman su kenan yuwaddihuhu abin da ke kara wannan haske shine as-salisu na uku cewa anna jihata fawqa hiya ashraful jihat bangaren sama da abu shine mafi daraja waye sifatu kamalin sifa ce ta cika la naqsin ba ta tawaya ba fiha bi wajhin min alwujuh babu tawaya a cikin ta ta kowace fuska fa wajaba ikhtisasuhu bi zalika da aka ya wajaba a kebance Allah da cewa a sama yake wa hadha min lawazim zati wannan daga cikin abin da ya tabbata ga zatin Allah wala yakunu ma'a wujudi ghairihi illa aliyan alayhi ba zai yiwu a ce Allah yana wani waje ba in dai akwai wani Allah halittu kenan sai dai ya zama Allah yana sama halittu yanzu wannan irin karatun su ne fa yake so ya kafa musu darishi zaka je katin bai da dadi ko waɗannan gaban guda uku gaba ɗaya ba su da dadi saboda ba irin katin da muka saba bane na musulmi ba aya ba hadisi kawai sai dai inda kaza ne to dole sai dai kaza zaka dinga jin kana jin ka anya wannan katin ya kamata a dinga yin shi a nan kuwa da matsalar ke shi kawai akai ko a ƙasa ya ce umbir an radda alal jahmiya lil imam ahmad a cikin shafi 139 da kuma dar'u ta'arudul aqli wal naqal a mujallad na 6 shafi na 143 zuwa da 6 da kuma mujallad na 7 shafi na 3 zuwa na 10 da alfatawa a mujallad na 5 shafi na 152 da kuma an-nasiha fi sifatir rabbi li abi hamid muhammad al-juwaini a cikin shafi na 8 zuwa na 12 da kuma sharh al-bahawiya a mujallad na 3 amin juz'i na 3 shafi na 389 zuwa da 90 da kuma jilawul ainain a shafi na 300 talatin da tara amin da takwas sorry talatin da bakwai ko sai ce wa aidan har ila yau fa innahu yu'lamu bi bidahatil uquli imtina'u wujudin mawjudaini la yakunu ahaduhuma sariyan fil akhari wala mubayinan lahu bil jati yace kuma mun sani bidahatan bidahatil uqul da yadda tsarin hankali yake kai tsaye hankali zai gaya mana imtuna'u wujudi mawjudaini rashin yiwuwar a samu abu guda biyu wanda samammu ne abu guda biyu ga su a ce la yakuna ahaduhuma sariyan fil akhari kuma ya kasance ɗayansu ba yana gudana a cikin ɗayan bane wala mubayinan lahu bil jihati sannan kuma ba yana gefa da ɗayan bane ta wata fuska ma'ana Allah da halittu su ne abubuwan guda biyu to su sun ce Allah baya ko ina, to kaga yanzu abu ɗaya daga cikin waɗannan biyu mawujude ne ɗin sun ce baya tare da ɗayan kuma baya nesa da ɗayan shi ne ce to wannan ba zai yi ba a hankalci a irin hankalin ma da suke gwadawa waɗin a ce ga wasu abubuwa guda biyu ba sa tare da juna suna nan a lokaci guda ba sa tare da juna kuma ba sa ba tare da juna ba to sai dai in babu su kenan ko ka irin wanda katin nasa akwai wuya shi yasa da zarar mutum ya yi shi ya yi shi kawai sai ya haukaci sai ya rude kawai ya ta waka yana tambele ko yana maganganu waɗanda suke nuna gaba ɗaya hankalin shi ya riga ya da damalmale sai ka je na nihayatu iqdamil uquli iqalu kaga irin wannan shine gabatar da hankali a gaba ƙarshen shi menene za a sa mutum sasari za a sa mutum abin da ake sa mawukata. me sunan shi da hausa mari ko wa gayatu sa'il alami na dalalu ƙarshen mutane su za su gane Allah da kansu to bata ne shine wancan yace yace laqad da ma'ahida kullaha wa sayyartu bai na tilkal ma'alim falam ara illa wadi kaffa ha'iri ala zakani aw wadi kaffa eh, nadim yace ya yi yawo makaranta makaranta amma bai ga komai ba sai bata kawai sai dai ga wani yayi tagumi kawai ya yi shiru ana magana ce ku rabu da ni ku da ni ko kuma wanda gaba ɗaya ya rude ma ya shiga cikin haira shine malam ainihin Aminu San'an ya bashi amsa yake cewa la'allaka ahmalta tawafa bi ma'hadin rasuli wa man laqahu min kulli alimi ma hara man yahdi bi hadi muhammadin wala satarahu qari'an sinna nadimi yace hala ka kyale yawo ne bi yawon da kai ganta nan banza kai baka je makarantar da take cibiya ce ta karantar da addinin annabi ba sallallahu alaihi wasallam da kuma duk wanda ya bi shi daga cikin malamai yace duk wanda yake shari'a da shari'a annabi ba za ka taba ganin shi wai yana kada hakoran shi ko kuma ya tsufa yana cikin rudani ba ba za ka ya cizon yatsa ba amma kan shiga da wani makatu na bata dama bata ce jagoransu to saboda irin wannan katin ne suke zaka karanta shafi nawa a cikin alkafitul jadal duk irin wannan ne kana kaza lazima labudda an yakuna kaza la yumkinu kaza al-aqlu la yusaddiqu kaza hadha yukhalifu al-ma'qul duka irin su ne falsafa ariya min al-hujja ad-diniyya Allah ya shirar da mu saboda yadda lokaci ya kure ina ganin zamu kwana anan insha Allah tunda musamman ga gaba mun sai mu tashi akan wannan gaba ta mazhabu jumhuril ashaira wa abradu shubahihim Allah wadda sarki ya samu dace abinda muka faɗa daidai ya Allah ka ba mu ladan shi ka gafata mana kurakuran da suka faru saboda karancin ilimi da tuntuban harshe da rashin iyawa Allah ka ji kammala albani ka sa ya huta ka mishi rahama Allah ka ɗauka darajar shi shi da Abdullahi da Ummu Abdulbarri a cikin illiyina wa shuhada wa salihin wa hasna ulaika rafika ya Allah abubuwan da suka bari a baya na iyalai da dangi da ainihin wato karantarwa da sadaka jariya Allah ka gudanar mishi da ladan shi Allah ka ɗaukaka ainihin darajarsu ya Allah ka sa wannan makaranta daru hadis salafiya ta kaima matsayin da malam din ma bai taba tunanin haka ba muna fatan Allah madaukakin sarki ba mu dacewa Allah ya sa mu cika da imani ina faɗan wannan nake cewa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh